This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Sannan muna nan ko yaushe a kan intanet wato a voahausa.com. Masu saurara salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar goma ga watan Satumbar shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana da farko ga kanin labaran duniya. Ƙasar Amurka da ƙungiyar tsaro ta NATO sun fara mai da martani da nuna damuwa kan rahoton da ke cewa Rasha na ƙara yawan sojojinta a Siriya. Ƙasar Austria da Hungary sun ga yawan adadin 'yan gudun hijira da ke tsallakowa kan iyakokinsu ya ƙaru. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu yankunan ƙasar Japan ya yi sanadiyar ambaliyar ruwa a yau Alhamis. to yayin da 'yan gudun hijira da gabas tsakiya da wasu kasashen afirka ke samun kyakkyawar tarba a wasu yankunan turai masana na cewa akwai darasin da shugabannin nahiyar afirka ya kamata su koya a wannan lamari shine yadda kasashen za su iya karɓar wa'annan har kuma su ba su dama da za su zauna to sai dai yayin da wasu ke yaba wa kasashen na turai da tarbar 'yan gudun hijirar wani tsohon shugaban najeriya cewa ya yi wannan matsala ta kurara 'yan gudun hijirar laifin kasashen turan ne za ku ji dalilinsa sa sannan muna tafi da shirin sai bango ya tsage wanda jimai ali za ta gabatar amma da farko bari mu sha cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya ƙasar amurka da ƙungiyar tsaro ta nato sun fara mai da martani da nuna damuwa kan rahoton da ke nuna cewa ƙasar rasha na ƙara yawan sojojinta a siriya wani babban jami'in tsaron amurka ya faɗa wannan gidan rediyon cewa rasha tana aikawa da kayayyakin aikin soja zuwa siriya mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen jan karbi ya faɗa wa manema labarai cewa har yanzu dai bai samu tabbacin abin da rasha ke yi ba ya kuma ce sakataren harkokin wajen amurka jan kerry ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na rasha kan batun a prague sakataren janar na nato jens stolberg ya nuna damuwa sakar rahotannin da ke nuna rasha na aikawa da sojojin nata zuwa syria mai magana da yawon ministan harkokin wajen rasha maria zakharova ta faɗa a wata sanarwa jiya laraba cewa ƙwararrun masana aikin soja na rasha suna ƙasar syria domin taimakawa da sojojin ƙasar kan amfani da makamai da sauran kayayyakin da aka yi a rasha kasar austria da hungary sun ga yawan adadin 'yan gudun hijira da ke tsallakowa kan hmm, iyakokinsu ya karu yawan mutanen da ya karu ne a dalilin fama da matsalar kwararar 'yanci rani da ake gani a turai kuma ya wuce wayanda aka saba gani a baya kasar hungary ta ce sama da mutane dubu uku ne suka tsallako kasar daga sabiya da wato daga daren jiya laraba zuwa safiyar yau alhamis ita ma austria ta ce kusan wannan adadin ne suka tsallako kasar ta daga hungary a can wani gari mai suna nickelsdorf da ke gabashin austria dubban mutane ne suka taru suna jiran jirgin kasa da zai kai su garin vienna daga can kuma a sujjin guma wato su dangana zuwa kasar jamus da sauran wasu kasashe jami'an austria sun ce za su yi wani taro a yau alhamis domin tattaunawa kan ko za su aika da jiragen kasa na musamman zuwa iyakar kasar domin kwashe 'yan gudun hijira zuwa babban birnin kasar dubban 'yan gudun hijira dai na ta ɗunguma zuwa austria tun bayan da ƙasar ta fitar da sanarwa a makon da ya gabata cewa za ta fara karɓar takardunsu na neman faka kamar yadda jamus ta yi ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu yankunan kasar japan ya yi sanadiyar ambaliyar ruwa a yau alhamis ya tilasta wa dubban mutane ƙaura da aikin ceto ga waɗanda ba su iya fita cikin lokaci ba. Birnin Joso shine yankin da ambaliyar ta fi shafa wanda ke da tazarar kilomita hamsin daga arewa maso gabashin Tokyo, babban birnin ƙasar, inda kogin Kinugawa ya kasa ɗaukewa ruwan da ke kwarara a yankin. Ambaliyar ruwan da ta tafi da gidaje masu yawa gidajen da ba su taɓu ba mutane na hawa kan rufin su domin neman a ceto su wasu hotunan bidiyo da aka ɗauka na nunin yadda jiragen sojoji masu saukar ungulu ke ceto mutane wani mutum rike da gwafar wutar lantarki yayin da ruwan ke ta wucewa ta kansa daga baya da an samu ceto shi hukumar kula da yanayi ta japan ta kafe wata sanarwa da ke kira da kuma gargaɗi ga jama'a da su shirya domin akwai sauran ambaliyar ruwan nan tafe a yau alhamis ne dai firaministan japan shinzo abe ya yi alkawarin mai da hankali kan yankunan da wannan ambaliyar ruwa ta fi shafa yau alhamis ne firaministan ministan china li kwan ya ce tattalin arzikin kasar na fuskantar kalubale amma yana da kwarin gwiwa cewa lamarin zai inganta nan ba da jimawa ba a lokacin da ke magana a wani taron tattalin arziki da ake yi a birnin dilian li ya ce tafiyar hawainiyar da tattalin arzikin duniya ke yi wani kalubale ne ga na china duk da haka dai tattalin arzikin na china ba wai wata taɓarɓarewa sosai ya yi ba in jili ya kuma nuna ƙwarin gwiwa kan cewa ƙasar za ta cimma hasashen tattalin arzikinta na wannan shekara abin damuwa kan raguwar da tattalin arzikin china ke yi shine ita ce ƙasa ta biyu a duniya a ƙarfin tattalin arziki wanda hakan ya sa kasuwar hannun jari a duniya ke yin sama da ƙasa a yan watannin da suka gabata a watan da ya gabata ne dai ƙasar china ta rage darajar kuɗinta wato wanda beijing ke cewa ta yi haka ne domin haɓaka kasuwancin ƙasar amma damar da shugabannin kasar ke yi shine tattalin arzikin kasar na iya yin kasa a yau alhamis ne ministan harkokin wajen china ya ce gwamnati na nazarin rahoton da ke nuna cewa mayakan isil sun kama wani dan china wannan sanarwa ta zo ne kwana daya bayan da mayakan suka fitar da wani hoto mai dauke da mutane biyu akan yanar gizo suna mai neman da a biya diyyarsu kafin su sake su an dai bayyana mutanen biyu daya mai shekaru hamsin da haihuwa fan jinhi ɗan asalin China da kuma Ole Johan mai shekaru 48 ɗan asalin Norway. Rahoton da bai bayyana rana ko inda aka tsare mutanen biyu ba. Firaministan Norway Anna Solberg ya faɗa a jiya Laraba cewa sun sami rahoton an kama wani ɗan ƙasar mai shekaru 40 da haihuwa a Siriya tun ƙarshen watan Janairu. Ana kuma kyautata tsaron mayakan ISIL ne ke tsare da shi. Solberg ya ce Norway na aiki tukuru domin ganin an saki mutumin. amma ya nace akan cewa gwamnatinsa ba za ta biya kuɗi ga 'yan ta'adda ba. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yayin da 'yan gudun hijira daga gabas ta tsakiya daga wasu kasashen Afirka ke samun kyakkyawar tarba a wasu kasashen Turai. Masana na cewa akwai darasin da shugabannin nahiyar Afirka ya kamata su koya daga takwarorinsu na Turai. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. Kasashen na Turai dai yana wannan aiki na jin kai ne ba tare da la'akari da bambancin jinsi, kabila da addini ko tsarin zamantakewar masu neman agajin ba. To kowane darasi mu na nahiyar Afirka ya kamata su koya daga wannan al'amari? Profesa Kamil Sani Fage masanin kimiyyar siyasa da diplomasiya ne. Darasi na farko da za mu koya shine yadda kasashen za su iya karɓar wa'annan har kuma su ba su dama da za su zauna. nan gaba za ka ga sun narke sun shiga ah, sun zauna wasu su koda an rigimar ta kare ba za su koma ba darasin cewa idan wani yana cikin halin ha'ula'i to kamata yi kai ka taimaka mushi domin wannan rigingimu a yau in a wata ƙasa ne gobe zai iya faɗuwa a kowace ƙasa ba fata ake ba to mu ma shugabanninmu kamata ya su san cewa abin da ra'ayin jama'a i shi ya kamata a juya sai dai farfesa kamil sani fage ya ce tilas ne gwamnatocin afirka su sauya ɗabi'arsu ta yin biris da ƙudurorin da suka cimma a yayin tarukan ƙungiyar au ta tarayyar afirka ita majalisar afirka ɗin au za a ɗauka tun ma daga oau za a ɗauka a zauna a tsirtar da ƙudurce-ƙudurce sai abin ya watse don haka ni a gari na kuma kirana shine cewa mu ma ɗin ya zamanto in matsala ta zo banda kawai mun zauna an tattauna ta to kuma a aiwatar da abin a aiwace. To ko yaya hukumomi ke iya tantance nagari daga cikin mutanen da akan baiwa irin wannan mafaka domin gudun kitso da kwarkwata? Kaftin Abdullahi Adamu koji mai ritaya masani ne akan lamuran tsaro. Su wayannan 'yan ta'adda da kake gani yawancinsu idan ka kama su za ga cewar mutane ne masu nadama. So ina ga duk wanda kusan aka gudu da shi aka shiga da shi Germany ko Austria ina sa ran ko da ba na kirki din to dole zai canza ya zama na kirki saboda yawancin su dama gaskiya kamar ana ana shigar musu da wani ra'ayi ne to da sun bar wajen shi kenan sun haɗu da mutanen kirki sai ga su ma sun canza sun kowa mutanen kirki kaga yawancin su suna da wata shaida kamar yan boko haram yawanci wanda ake kamawa zaka ga suna da mm, shaida haka a jikin eh, damtsen su ko kuma daga nan saman kirjinsu za ga sun rubuta bh eh, kamar lokacin da muka bannan a nan sierra leone duk wanda aka kama za ka ga akan rubuta musu ruf to da ka gan su dama ka san su ne to kuma duk ƙasa idan ka je ka 'yan tawaye suna da irin wannan tambari kaftin abla adam bakoji kenan mai ritaya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria manufar mu anan da mutan gana zama na mutunci da lumana kuma da la'akai da mahmud ibrahim kwari to sai dai yayin da wasu ke yaba wa kasashen na turai da tarbarar 'yan gudun hijirar shi kuwa tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo cewa yi wannan matsala laifin kasashen turan ne obasanjo ya bayyana hakan ne a wata budaddiyar wasiƙa da ya aike wa shugabannin kasashen turan daga lagos ga karin bayani da wakilin murya amurka babangida jibril ya aiko mana cib olusegun obasanjo a wata budaddiyar wasiƙa da ya aikewa shugabannin ƙasashen na turai ya yi misali da kasar libya inda ya ce tun bayan kashe tsohon shugaban kasa muammar gaddafi yanzu haka kasar ta kasa samun tsayayyar gwamnati wanda za ta taimaka wajen dakile kwararan da 'yan gudun hijira ke yi musamman ma daga nahiyar afirka zuwa kasashen turai cewa basanjo ya yi misali da cewa a shekara ta biyu shi da tsohon shugaba muammar gaddafi sun zauna tare da daukan matakai na dakile kwararar da matasa yake yi zuwa kasashen turai tare kuma da mai da matasan zuwa kasashensu na asali amma wannan al'amari yanzu ya gagara a sabili da rashin tsayayyar gwamnati a ƙasar ta libya to koya matana harkokin kasashen waje suka ga wannan wasiƙa ta tsohon shugaba olusegun obasanjo ga dai dr alharun muhammad wani kwararre a kan harkar ƙasa da ƙasa eh, wannan wasiƙa ta tsohon shugaban ƙasa general obasanjo ta yi daidai kuma bayanan da ya ci lokaci daidai da musamman inda ya yi bayani tushen matsala a taro da amurka ta yi da tarayyar turai suka yi haɗin gwiwa shekara hudu da suka wuce suka yi ruwan bama-bamai suka kashe shugaban ƙasan gaddafi suka kuma da ƙasan wanda har yanzu tana na tana kan rugucewa wannan ba karamin illa ya yi ba wannan shine ya ba da dama yanzu nahiyar afirka gabaki ɗaya take fuskantar barazana na wannan gudun hijira da kuma halaka da mutane saboda haka na akwai bukata a ce ainihin an kira taro ne na musamman tarayyar afirka a ce ta kira taro dangane da wannan matsala. Shi kuwa bangaren sa Mr. Oladejo Akiola cewa yana ganin kamata yi shugabannin kasashen turai su dauki kwararan matakai domin inganta rayuwa a kasashe masu tasowa da kuma gabas ta tsakiya. I'm very sure They have their own motive of living where they, they were before. And why can't they, I mean, the European leaders do something better? develop that country. Ya ce duk wanda ka gani ya bar kasarsa domin tunkarar turai akwai dalilin da ya sa ya haka kuma na ganin akwai bukatan kasashen nan su duba halin da kasashe masu tasowa ke ciki muddin akwai zaman lafiya ba abin da zai sa mutane su bar kasashensu domin tunkarar wata duniya daban. baban ya jibrin murya amurka daga lagos a nigeria wa zai cuci ba Allah wa zai zagi ba Allah wanda cuci ba Allah sanye rike masa gwiwa tun kuma da la'agai da baban gida jibril daga lagos to daga batun kwararar 'yan gudun hijira sai na rage yawan ofisoshin jakadancin najeriya da gwamnatin muhammadu buhari ta ce tana dubawa inda za ka wasu ke ganin wannan mataki ya daidai yayin da wasu ke faɗin akasin haka Daga Abuja ga wakilinmu da Amurka Nasiru Adamu ilikaya da ƙarin bayani. ai dama can akwai wasu kasashe kamar middle east za a ga su kuwait da ina ne an haɗa su wuri guda kamar kasa uku an ba su ambasado guda to a zo a yi wannan mana yanzu ibrahim ɗahiru ɗan jarida ke bayyana ra'ayi shirin shugaban buhari na kafa kwamiti don rage yawan ofisoshin jakadancin najeriya a kasashen duniya na samun tagomashin martani daga kwararru kan harkar diflomasiya da mu'amalar tafiye-tafiye ko kasuwanci a ƙasashe daban-daban tun a watan yuli shugaba buhari ya dawo da dukkan jakadun najeriya gida da kafafen labaru suka fi ruru ta sallamar uwar gidan ujuku biyanka da ke ke ƙasar Spain ko Andalus, da tsohon daraktan kamfe ɗin Jonathan Talatu Sarki Tafida da ke London, da tsohon sakataren PDP Ojoma Juke da ke Canada. Ga masani kan tafiye-tafiye da hulɗa a faɗin duniya Abdulaziz Musa aniyar na da kyau, da akan cusa siyasa a jakadun da akan tura. dauke kamar Saudi Arabia, kaga ambasadan su a Najeriya yake, amma ambasadan su shi ke lura da ƙasan kamar Ghana, wanda ke haifin musa a ce zai je ya bude ofis dai a Ghana, kaga zai biya kuɗin office, za a kai aikata wurin ko amma ga zai kana zai tashi daga Najeriya ya tafi Ghana cikin minti 45 biyar in ya bar abuja yana gana ko kuma idan ya bar lagos minti talatin da biyar yana gana ya je aikin sa ya dawo kaga ya rage musu kashe kuɗi kawai idan ma'aikacin gwamnati ne ya aikin gwamnati idan dan siyasa ne ya yi siyasa kwanaki me ya faru baga an ce duk wanda ke ambasada wanda ke ba ma'aikacin gwamnati bane ya dawo kusan na kusan tamanin suka dawo kaga an rage kuɗi amma ka san yan Najeriya da tafiye-tafiyen kasuwanci kusan ba inda ba sa shiga a duniya eh to amma kuma ai muna da in basu an mai kusan ɗari da wani abu ba mu buƙatar su gaskiya ai idan aka ce babu ambasada nan garin ai ina da ma'aikaci ko da guda ɗaya ne wanda za a ta yi auren amma marifa rufe ofisoshin wallahi shine daidai tsohon manajan matatar mai ta kaduna injiniya kailani muhammad na ganin yawancin jakadun ba sa jawa najeriya hanyar arziki kaga an rage wasu abubuwa tunda almandaran da suke yi shi shugaba ya riga ya dago shi yasa ake son a ɗauki wannan mataki don a samu nasara mu samu kuɗi a fitar da Najeriya cikin ƙangin da muke ciki. Yan rajin kare muradun Buhari Hajiya Sadiya Umar Faruk ta APC na ganin shugaban ya ɗau wannan matakin ne don tsimi da tanadi. A rage yin su ko kuma a dakatar da su ba kuma za su kawo illa ga tafiyar da gwamnati ba yanzu kamar waɗansu jekadun ƙasashen waje ɗin da za a iya haɗa su kaga in aka haɗa su za a samu rangwame na kashe kuɗin gudanar da waɗannan 'yan basis ɗin. Amma ɗan kasuwa jibirin zakar jigawa ɗan PDP na ganin aniyar aikin baban giwa ne. Mu 'yan kasuwar Najeriya an kawo mana wata hanyar da za mu takura. Ba ka da inda za ka kai kuka ko wani tallafi. Jakadu me suka rage wa tattalin arzikin Najeriya. shugaba buhari a wannan sai dai kawai ya jaddada su ya ba su wasu target tun gabanin sanar da wannan aniya ta rage yawan ofisoshin jakadancin najeriya su 119 kwamitin amsar mulki na ahmed joda ya ba da shawarin rage yawan ma'aikatu da hakan zai rage yawan ministoci daga kusan 45 zuwa kila 36 ko ma kasa da haka nasiru da malika amurka daga abuja najeriya mara a gaida Nasiru Adam Alhikaya. To idan an jima da dare za mu buɗe mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan batun samar da wutar lantarki a Najeriya. Inda yayin da wasu ke cewa an samu wadatar wutar ta lantarki wasu ke cewa lamarin ba haka yake ba. Yaya lamarin yake a yankunanku sai mun ji daga gare ku. Yanzu ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya Malam Manu daga Jimeta ya yi wa Kanal Usman Sani kuka sheƙa mugaddashin mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya tambayoyi, amma kuma lokaci ya ƙure. To da yake an ce waka bakin mai ita ta fi daɗi? Malam Manu sake yin tambayar ka. Tambaya ta ta farko shine muna tambaya ne akan mu civilians ma'ana waɗanda suke tare da jami'an tsaro hukumomi da cewa idan mun ga wani mutum da muke tuhumansa ko kuma muke shakkansa ta gefen wani gurbantuwan halinsa da kuma muna shakkan shi idan mun mika shi ga hukuma maimako kai da ka mika ka kasance ka je abinan kafada kafada da hukuma ka mika dan dan ta'adda sai ka kuma ka zo ka shiga cikin rigima kana yau gobe hukuma jibi gobe hukuma so wani mataki na musamman hukumar sojoji ta ɗauka domin inda za ta haɗa kai da civilians ko kuma mu da muke tare da su ta wajen in mun nuna mutum ya kasance a hukunta shi shi din kuma a tabbatar da cewa lalle ya aikata wannan laifin ba tare da wannan mutumin da ya nuna ya shiga cikin wani matsala ba hmm. sannan na biyu kuma mun tabbatar da cewa shi shugaban kasa muhammadu buhari ya, ya zagaya kasashe wanda muke makwabta da su musamman ma kasan abuna eh, eh ya je to kwatsan bayan dawon shi ba da jimawa ba sai muka ji eh, eh hukuman kamaru ta koro wasu 'yan najeriya waɗanda suke zama a can to wai tambaya nan shine sun yi magana da shi a hakan akan za a koro wa'ancan 'yan najeriya su dawo najeriya a ba su koma gidajensu koko bai san da hakan ba kawai sa aka koro su eh, suka dawo ba tare da sanin shi hukumar najeriya ba to kanar gare ka mm, assalamu alaikum manu yana jin ka yana matakan da ake ɗauka na kare waɗanda duk suka kawo rahoto na tsaro matakai ne da ban so in bayyana su ba a ah, idan ko kafar watsa labarai amma abin da nake so in tabbatar ma da shi shine wato iya sani na hukumar soja suna bakin kokari na tabbatar da cewar idan har mutum ya kawo bayani na sirri an ɗaukai matakai na tabbatar da cewar ba a tozarta shi ba ba kuma wato gaya ma wani ba kuma za a ɗauki matakan da za a kare lafiyar shi na gani kuma ina cikin wasu mutane da ma ake yin haka tabbaci hakikan kuma abubuwan suna abin ga ba da nasaba sosai saboda idan ka lura idan yau ba tare da irin waɗannan mutane ba ko kuma ba a ba su kariya ta musamman to wa zai zo ya ba da jawaban sirri irin wannan yadda kuma za a yi maganin matsalar tsaro daidai gwargwadon hali ana da shi kuma na so idan dai har tabbaci hakikan din cewa kuna aiki da jami'an tsaro kai ka sani ban sani ba kana cikin garin yola ne eh ina cikin garin yola to ai akwai jami'an sojoji waɗanda suna nan idan ka tabbaci hakikan kana da shi ka gaya masu za su ɗauki matakai sosai to na'am to tambaya shi eh, ta kokari saboda irin haka muke so To kuma sannan ka yi wata magana ta diflomasiya ƙasa da ƙasa ko inda kwanakin baya baya ga shugaban ƙasa ya je ƙasa kamaru kwanaki kaɗan kuma sai gashi sun koro wasu 'yan Najeriya. Kana so ka sani cewar ko an yi da wajewa ne kan haka. Haka ne? Eh haka ne tambayan. Abin nake so ga gane ainihin soja ne ba wai a jami'in shi na ƙasa sannan kuma ba na cikin wannan tawaga banzaci a waɗannan abubuwa wasu abubuwa ne da ni na tabbatar nan gaba kaɗan za a yi cikakken bayanin dalilin da ya sa su 'yan kamaru suka abin ga suka koro waɗannan 'yan najeriya ka san yanzu matsala ce da kowaɗanne ƙasashe kowane da tasu misali ka kamaru da najeriya da niger da chadi da kuma eto eh, eh, ba za a ce bini ba bataman kasan suna da matsala iri daya kuma kowanne yana daukan matakai daidai gwargwadon hali a ga yadda za a yi maganin abun saboda haka daidai ba na son in yi bayani saboda ban da cikakken masaniya dalilin da ya sa su kamaru suka yi wannan abu To da maturku ba mutum ɗaya ko? Yawwa, jime da mu mutum ɗaya ma ya rage bai magana ba. Yawwa to bari da maturu yi. Da maturu bismillah. Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Kina magana da Sulaiman Salaf da maturu. To. Na'am. Ni tambayar da zan wa kanal ita ce. Ina so in tambayi mm. kanal irin ci gaba da muka samu a yakin da ake yi da su wannan 'yan kungiyar Boko Haram. so gabar muna yawanci mukan ji suna korafi kan irin allowances ɗin da ake basu akan allowances ɗin da ake basu baya isa gare su sai ka ga wata ran sun yi wata uku wata hudu ce ba su da allowances wannan abin mu har yakan kai su karbi na goro a hannun direbobi a kan hanya to kuma eh, shi kan skanal wani irin mataki za su ɗauka su ga cewa an tsayar da wannan abin ko an gyara irin wayannan matsalolin da ake samu a cikin soja ta ce tambaya tsarin to kanar gare ka game da allowance hello eh ba ansa yawa um, kai ne kai tambaya ta farko kana so ka sani ci gaba da aka samu wajen yaƙi da ta'addanci ko 'yan ta'adda na boko haram Na'am, na'am, na'am. Da na so ka bani wannan tambayar taka hakikanin gaskiya wata tambaya ce da kusan kowa ma ya sani inda aka kwana game da yaki na eh, yan ta'adda na boko haram misali da an waye gari yan ta'adda na boko haram suna kai farmaki ga jami'an tsaro sun kai ga fatattakar soja a bariki sun kai ga mata garuruwa amma yanzu idan ka duba wata hudu da suka gabata ko ya zuwa yanzu kai ka san duk waɗannan abubuwan sun kau misali ka san watanni nawa ne da suka wuce 'yan ta'adda na boko haram shugabansu har hudu ba ya yi ya yi sallar juma'a a garin goza yau an waye gari babu 'yan ta'adda na boko haram a garin goza babu 'yan ta'adda na boko haram a bama babu 'yan ta'adda na boko haram a munguno da dai sauransu kuma idan ka duba a jihar borno kusan local government ina ganin ishirin da kusan bakwai ce kusan goma sha hudu da suna karkashin yan ta'adda na boko haram yanzu kusan babu ko daya haka jihar ah, yobe yanzu babu ko daya to ka gani domin ka ce ba sami ci gaba ba sannan da sojoji ke gudu yanzu kuma sojojin suke neman yan ta'adda na boko haram ka ce ba sami ci gaba ba sannan kuma ka duba hanyoyin da aka bude sannan kuma baya ga wannan ma akwai ci gaba da aka samu na mutanen da suke tsare aka tantance aka wanke su aka mika su ga hukuma sannan kai abubuwan dai da dama ka ce baka ga ci gaba ba saboda Allah sannan sai tambaya ta biyu da kai magana cewar akwai ana rike ma sojoji allowance allowance sun kusan wata uku kace ko Shi dai kawai ya ce ana rike musu allowance bai faɗi watanni ba. Wannan dalilin da ya sa suke karɓar hanci a dead point haka. To hakikanin gaskiya wannan magana ba haka take ba. Iya sani na allowance ma da ake ba na sojoji in dai ga fuskar yaƙi da ta'addanci ne ba a taɓa kwana talatin ba ba a biya waɗannan allowance ɗin ba. Kai dai wato akan ce wai ɗan ya shi ne ko ka dunkule shi warwarewa yake. mutumin da dai wato gashi ga yadda Allah ya shi zai iya ba da dalili don ya cuci al'umma gama cin hanci cuta al'umma ce amma duk da haka na la'akari da wannan kuma za a ci gaba da faɗakar da su kan sojojin saboda hakikanin gaskiya ba ɗa'a ba ce ba kuma aikin soja ba ne ya kasance ana karɓar ko da kwabo ne ga abin ga mutane Abin da ya sauwaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa jimmai Ali ke muku fatar alheri. A huta lafiya. Tumadalla yanzu gasar fili ya dawo amma da labarai amma a takaice. ƙasar amurka da ƙungiyar tsaro ta nato sun fara mai da martani da nuna damuwa kan rahoton da ke nuna cewa ƙasar rasha na kara yawan sojojinta a siriya wani babban jami'in tsaron amurka ya faɗa wa wannan gidan rediyon cewa rasha tana aikawa da kayayyakin aikin soja zuwa siriya ƙasar austria da hungary sun ga yawan adadin 'yan gudun hijira da ake tsallakowa kan iyakokinsu ya ƙaru yawan mutanen da ya ƙara a dalilin fama da matsalar 'yanci rani da ake ta a turai kuma ya wuce yadda aka saba gani a baya. Ƙasar Hungary ta ce sama da mutane dubu uku ne suka tsallako ƙasar daga Sabiya daga daren jiya Laraba zuwa safiya yau Alhamis. Ita ma Austria ta ce kusan wannan adadin ne suka tsallako ƙasar daga Hungary. A can wani gari mai suna Nixop da ke can gabashin Austria dubban mutane ne suka taru suna jiran jirgin ƙasa da zai kai su garin Vienna daga can kuma sun ɗunguma zuwa ƙasar Jamus da sauran wasu ƙasashe. ruwan sama kamar da bakin kwariya a wasu yankunan japan ya yi sanadiyar ambaliyar ruwa a yau alhamis kasafilu sai mu ce a gaida kai masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu can kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin ya zama madadin sarfilu da yemi da ya taimaka wajen haɗa shirin muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka